بالله ومحسن الكتاب ومبني السحاب وعدم الأحزاب الذي أنزل القرآن على أحبه ليكون للعالمين نذيرا الفائز وقول الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط الحبيب الحميد الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بحديث إلى مبتدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بقي قوة رمضان في دراسة وفاة الشباب فليتكاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دبوكا تجريبه شهر رمضان دبوكو والمهدي إلى عشرين لساعة وتنفقه shekara 2023 a wannan masallaci na tunawa da shekin malami malam muhammad baba gusau allah ya kansa allah ya masa rahama a wannan unguwa ta barakan da bayan gidan mai dawa a wannan gari a gusau wannan jihar ta inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma muna roƙon Allah ta'ala ya sa Qur'ani ya zama sabon jira gare mu duniya da lahira abinda aka ce ni Allah ka ba mu ikon wanda aka ce mu bari kuma Allah ka ba mu ikon bari abinda aka faɗa a cikin littafin na rahama Allah ka haɗa mu da shi na azaba kuma Allah ka tsare mu da shi da cikin sunayenka a jiya mun kammala suratul baladi yau za mu kammala za mu fara suratul shamsi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa za mu fara suratun shamsi a yau a karmakan lawa bismillah بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا Amen. kafin mu shiga a wannan sura ta suratu shamsi munasabati sura lima qablaha surar dace wata da abin da ke gabanta na suratul balad da ya gabata farko yayin da aka cika suratul balad a ƙarshen ƙarshenta bi zikri ashabil maimana Allah ya ambaci in dama Allah ka sabana mana cikin in dama wa sahabil mash'ama sannan ya ambaci yan hagu Allah ka tsare mu da yan hagun nan ku zakaral fariqaini to sai ya ambaci bangarorin nan guda biyu fi surati shamsi ala wajhi al-ittisali a surati shamsi ya ambaci bangarorin guda biyu amma a takaice abinda aka ambata na yan dama da yan hagu sai aka ambace shi a nan surati kuma aka takaita shi a faɗin Allah da ya ce ƙaji aflaha man zakkaha to man zakkaha ɗin su ne ashabul maimana da aka faɗa surar da ta gabata kuma ashabul maimana fi suratul baladi sannan faɗin Allah cewa ƙaji khaba man dassaha hum ashabul mash'ama fi suratul baladi laka abinda surar can ta ambaci 'yan dama da 'yan hagu sai Allah ya zo sai ya taƙaita shi a cikin wato wa'annan ayoyin guda biyar ce kawai kada aflaha man zakkaha wa kada saba man saha. to aflaha man zakkaha sune ashabul maimana wa kada saba man dasaha sune ashabu al-mashama fuska ta biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya cika suratul baladi da muka karanto bi shay'in min ahwalil kuffar fil akhirah da ambatan wani hali ko halin da kafare za su tsinci kansu a lahira wa katama suratul shamsi sai Allah ya cika suratul shamsi da ambaton wani abu na abin da zai samu kafare tun daga duniya kuma ka in mutum yake ban Allah bala'i bi ke samun shi ka sha wuya a duniya sannan ka je lahira ka sha azaba shi yasa kuka ga ashabul janna da Allah ya bada labarin su a cikin suratu nun ubani fa yana da katuwar gona yana noma idan ya noma abinci a shekara idan abincin ya samu sai ya kasa shi gida uku ɗaya sai ya ajiye don ciyar da iyalansa ɗaya siyar ya riƙe kuɗin da shi zai yi mancinin ɗin rayuwarsa har shekara ta zagayo sake noma ɗaya kuma sai ya raba wa mutanen gari to su kuma 'ya'yan ashe abin da baban yake yi ba sa su jiran suke yi ran da duk baban ya kwanta haka kawai ruhu yana ɓannar dukiya Ka ga wai ka tara kuɗi ka kwanta rashin lafiya fa wai ɗan ka ga ya kamata ka tafi lahira saboda ayya za a yi abakka in aka kyale ka aishe kuɗin ya tsare a gurin jinya domin kuɗin ya tsare a gurin jinya mai za su gada Ya'yan fada ka haifa su suke wannan tunanin wallahi a kowanda baban ya mutu aka ce a biya mai bashi saboda hadisi ya zo an ce ba shi yana hana mutum kwanciyar kabari ya ce ta tsayewa mana ya ba shi ya ci kudin ba to daga ƙarshe suka zo da asassu ba suka fita da niyyar cewa za su girba amfanin gonan a cikin maganganun da suke fata cewa Allah ya rikular na haliyo alaikun miskin duk wani talaka da muka san babanmu yana taimaka masa a yau kada mu kuskura mu bar shi ya shigo gonan nan Allah ya ce wa gadau ala harbin qadiri suka waye gari akan wata ruwa baka wacce suke da iko suna ko zuwa suka ga gonan Allah ya turo mala'ika ya cinna mata wuta daga baya aka zo ana zargin juna wannan ya ce to akai ka kawo shawara ka ce aika da Allah ya tsine ma albarka wannan ma ya ce to akai ka ce aika da sai ma Allah ya tsine ma a lokacin ne aka samu babban cikin su yace kala ausatuhu alam aqul lakum laula tusabbihun kashe da na faɗa muku na ce ku tsarkake Allah cikin abin da da ba ku shi Allah sai ya ce musu kadhalika al'azab wannan abin da ko gani na babbakawa a turo mala'ika cinna wa dukiya ku wuta to azaba ce daga duniya don ku koma zuwa ga Allah amma in kuka ki komawa wal azabul akhirati akbar azabul lahira ta fi girma inda a ce kun san abin da za ku tarar a gaban Allah to da ka ita rayuwar nan a wanda ke sa a samu natsuwa a zuciya shi ne Allah gwargwadon yadda kake da kusanci da shi jarabawa za a haɗu da ita amma ka ku ɗauka duk mutumin da ya bijire ya ƙibin Allah duk kowane irin matsayi ya kai a rayuwar shi wai kun ɗauka cewa shi kenan ya zauna lafiya wala ba haka ba ne sannan fuska ta uku lamma asbata subhanahu wa ta'ala fi suratul balad yayin da Allah ya tabbatar a suratul balad ta gabata annal insana fi kabad dan adam yana cikin fafutuka da fuskantar matsala ta rayuwa wa katamaha bi anna man hada an sabilihi sannan sai Allah ya cika surata wanda ya kauce ma hanyarsa kana fi ankadin nakadi ya fi kowa zama cikin tashin hankali wahiyar narul mu'usala ita ce wuta wacce za a tabbaka a rufe kofofinta أقسم أول هذه السورة على أن الفائل لذلك أولا وآخرا هو الله Allah maɗaukakin sarki sai ya rantse a farkon wannan surar da wanda yake yin wannan aiki farko da ƙarshe shine Allah subhanahu wa ta'ala wadda duniyar nan da kuke gani ma in ana neman ta kamar da wani yake ce wallahi yanzu hatta shiga jahannama Allah kai kwado kawai farashin yana da sauki farashin yana da wahala ku duba ku ga barayi masu zuwa sata mana Allah sata akwai wahala ko babu sai an hada da gundare fa sai an hada da gumbango da tsallaka da kanga sun san akwai rufi yana iya zuwa da kowa a kashe ka kuma sun san cewa in mutum ya mutu a hanyar akwai matsala eh amma haka mutum yake haƙura da bacci da daddare haka yake fita ya bango haka yake fita kuma a kan hanyar da ya tabbatar ba ta Allah ba ce to wannan ai ba farashi bane wanda yake da sauki sannan <clears throat> munasabar farkon sura da ta fuska ce ne kawai ƙasa min ta dullu ala على كمال القدرة An buɗe. wannan surar suratu shamsi dan ta nuni akan cikar ƙudurar da Allah yake da ita za mu ga cewa fa shamsu wal qamaru wan naharu wal wan nafsu da rana da wata da wuni da dare da kuma rai kullu zalika khalqun azim duka wa'annan halittu ne masu girman da yadullu ala hakimin khabir wanda yake nuni akan Allah wanda yake yin abu sannan yake kwararre wajen yin abu shi yasa ranar nan da za mu zo mai magana a kanta tun da aka kafa duniya yau ba wanda ya ce faɗa muku shekarun duniya nawa amma ba ku taɓa ji ba ana sanar da ku an ce to jama'a kowa ya tanadi abin haske idan gari waye Gana ta samu matsala an ji an ɗauko wasu ƙwararrun injiniyoyi a turai za su hau sama za su dan dudduba ta za a dan yi sati ɗaya hasken ranar nan ya ɗauke kafin a ga yadda za a shawo da kun taɓa ji ba ku taɓa ji ba to tana daga cikin ayoyin Allah manya-manya shi yasa wata rana ana zaune manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ikalli sahabba ya ce wannan ranar kun san idan ta fito ina take zuwa kuwa sahabbai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam annabi yace in ta fito kullun da safi inda take zuwa yasa in kuna karanta qur'ani wani lokaci sai ku bi ƙur'ani ya ce rabbul mashariqi wa rabbul magharibi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila sai ce ubangijin gabas ubangijin yamma yanzu duk wacce aka tambaya gabas ana ta san nan ne yanzu dan nan ne alqibla ne kishiyan gabas din ita ce nan yamma amma aka ce miki rabbul mashariqi ne wa rabbul magharibi da yanzu ina ne gabas biyu ina ne yamma biyu ina ne wani gurin ƙwar'ani ba ma gabas biyu zai ce ba ko yamma biyu cewa zai yi fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi inna laqadir sai ce ina rantsuwa da ubangijin gabas da yawa sannan da kuma yamma da yawa to ina ne gabas da yawa ina ne yamma da yawa gabas zai ɗaya ga ta kowa ya san ta ku to ina ne gabas biyu ina ne gabas da yawa yamma dai ga ta ɗai kowa ya santa nan ita ce ina ne yamma biyu ina ne yamma da yawa sai malamai suka ce Allah ya ce mashariƙai ne da mashari'u saboda inda rana take fitowa idan gari ya waye ba waje ɗaya ba ne saboda ka in gari ya waye ki ɗauki kwana bakwai kina sa idan ki a gabas za ki ga yau location ɗin da rana ta fito ta daidai nan gobe za ta ɗangota ko dama ko a hagu ba anan za ta fito miki ba shi yasa Allah ya ce masharik wal magharib to tunda Allah ya halicci duniya yayin ranan nan aikin da Allah ya sata kullum tunda kuke ganin ta za ta fito da safi in ta fito da safi tana tafiya tana tafiya tana tafiya lokacin da za ta ji yamma ta fadi inda ba a ganin ta za ta je ƙarƙashin al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala za ta nemi Allah ya bata izini za a bata izini ke ma Allah sujjada in ki sujjada za a ce ta dawo kullum haka tafi tunda Allah ya halicci duniya har yanzu da nake muku magana shine wa shamsu ta li mustaqarrin laha zalika ta aziz al Ali. wannan ranar da kuke gani wala ko ran da in ta fito ta gabas to ba za ta dawo ta gabas din ba sai dai kawai ana jiran a ganta ta gabas sai dai aga ta fito ta yamma lokacin kuma in ta riga ta fito ta yamma to magana kuma ta riga ta lalace lokacin ne Allah ya ce la yanfa'u nafsan imanu halan takun amanat min qabl aw kasabat bi imani khayra duk wata rai da ta aikin alkhairi a lokacin ko mutum ya ga rana ta bullo da yamma ya tabbatar to yanzu fa masifa ta auku ya ce ya tuba ya koma zuwa ga Allah to ko ya tuba ba a bukatar tuban nasa rana tana ciki naka mustahiqul lil ibadati wahdahu aikin Allah da yake yin wannan ya cancanta abota masa shi kai la sharika lahu thumma ja'at khatimatu sura sannan sai cikin sura yazo muakkidatan zalika al ma'ana yana karfafa wannan ma'ana bi fi'li man fa'alahu da aikin wanda ke wannan aikin يدل على كمال عزته وقدرته وعظيم قوته yana nuni akan cikar kamalar buwayensa da ikonsa da girmansa wajen faɗin Allah ta'ala da yake kadamdama alaihim rabbuhum gidan bihim fasawwaha da matafi tafsir suratul shamsi wa hiya makkiyatun sura ce da ta sauka a makka عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمؤاذ ياتي ومؤاذ ألا سليك بسب اسم ربك الأعلى ليس وذاك ومتاني سلى دعا سبه اسم ربك الأعلى والشمس ودهاها دو الليل إذا daga shadame ba za ka yi masa sallah da wannan ba abin da ya faru al'imamu bunu kasir ya kawo wannan hadisin yana so ya faɗa muku cewa annabi ne ya kira ta da kanshi da suna wa shamsi wa duhaha suratu shamsi mu'azu bin jabal yana zuwa masallaci wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su yi sallah tare idan suka yi sallah tare yanzu sallar da zai yi tare da annabi shi yayi sallar farilla zai dawo unguwarsu shine limami inda yana liman tun da ya yi sallar farilla tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu waɗanda za su bi shi sallah a unguwarsu su suna yin sallar farilla ne tun da yana sake musu wata sallah shi na fila yake to ma'azu Allah ya ƙare shi da yadda in ya zo sai ya jawo suratul bakara, sai ya jawo suratul ali imrana ranar nan wani mutum kawai ya ga shi fa ba zai iya ba fa sai ya fita da ya fita sai aka ci ya zama munafiki inda ya kasa bin doguwar sallah to su kuma sahabbai za ku ga cewa duk abin da ya kaso musu a duniya kai wani ko ne zai yi sai ya zo gaban manzo Allah ya ce ya rasulullahi ka bani dama ina so zan bi in yi zina sai manzo Allah ya ce masa subhanallahi sai yanzu zaka so ka zaka ka zai ce a bana so sannan sai man to shi kenan da an ce mai munafiki sai zai kawo kara wajen manzan Allah ya ce da ya tashi ma ba ma karatun ƙur'ani ce ba cewa ya mu'azi yana wani ƙunƙunai ba ma ya gane me yake cewa ki shi ne manzan Allah ya bincika aka ce ai dogo sura mu'azi yake ga shi ne ya ce masa a turidu an ta kuna fattanin ya mu'azu yanzu mu'azu kana so ka zama fitinanne ne da aka ka dinga karanta daga in ka koma za ka yi masallatin da sallar isha ce sabbi isma rabbika al'ala da washamsi wa duhaha da wallaili ya yagshaha an gani to a haka akwai sunnonin da kuma na annabi mun bari kuma sun mutu daga nan na fahimci bambancin lokaci da Allah ya yi mana da wa'incan mutane sun bambanta in san wani lokaci a sallan magariba kaɗai annabi ya kan karanta suratul an'am gaba ɗayanta Allah rama suratul an'am aya nuna ba ta kusan su aya biyu ba suratul an'am zai karanta a sallan magariba gaba daya yanzu ka karanta ko a asuba yanzu ka karanta mutane suratul an'am gaba su daya wallahi wani daga ranar yadda na sallah a masallaci suratul an'am eh? sannan yanzu kun ga a idin mafi yawanci akwai sunna guda da take so ta mutu kunga idan an zo sallar idi annabi yakan karanta wani lokaci suratu qaf da suratul qamar ikhtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar a raka'a daya ta farko sai ya karanta suratu qaf wal qur'an al-majid a raka'a ta biyu sai ya karanta ya ikhtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar wani lokaci kuma sai ya karanta sabbihi isma rabbikal a'la sannan a raka a tibi sai karanta taka hadisul gashiya to yanzu galibin masallatai sunna karanta suratul qaf da suratul qamar a idi ta mutu saboda in ka ja mutane mu dai muna kokarin kwatanta wani lokaci mu dauki suratul qaf din mu dire ta kuma karanta wani abu mata ya da cikin suratul qamar amma in ka ce zaka karanta suratul qamar duka da suratul qaf wallahi in an gama wani sai yayi surutu ko annabi ne ya ce a yi to zai ce ka matsa musu saboda wani lokaci kosawa kuma da abin da yake na ibada ne da kuma rashin kosawa da abin da ba na ibada ba na duniya to abin da yake nunawa shine imanin mutane yayi rauni an samu matsala ne wannan yana daga ciki in sallah ce ta farilla dama sallar nafila wani lokaci akwai yanayin da dama in ka zo kai ka kawo kanka amma sallar farilla akwai lokutan da akan yi la'akari da masalihu na wa'inda ake wa sallah haka nan yanzu karanta qaf wal al majid a matsayin hudu ba a mambari to kai dai ku ne kawai za ka suna yin wannan ni tun da nake ma'anan ƙasar kamar malami ɗaya ne kaɗai na ga ya taɓa hawa kan mumbari ya ja ƙaf wal ƙur'anil majid a matsayin ainihin wato hudu ba amma an ba haka ba ba a yi wannan duk yana daga cikin sunnonin da aka bari suka mutu shi ne malin yake faɗa bismillah rahman rahim Allah ya ce wa shamsi wa duhaha na rantsi da rana da kuma hantsinta wannan ranar da kuga ta fito yanzu Allah ya rantsi da ita sannan ya kuma rantsi da hantsinta a ku je ku bincika za ku ga cewa jikin ɗan adam wannan ranar da take fitowa yana buƙatar energy ɗin shi yasa hatta abinci da muke shukawa ya fito da kowane irin nau'insa da Allah subhanahu wata'ala bi fito da ranar nan da abincin yana da wahala yi wanda bai zauna ƙauye ba ba zai gane abin da nake nufi ba in ka zauna a ƙauye nemi shukar da aka shuka ta a ƙarƙashin bishiya a cikin inuwa take ta taso daga kawai abinda da za ta yi za ta yi ganye za ta yi lillillin mai kyau amma idan lokaci ya yi abin ake buƙatar ta bayan na amfani wala ba ta bayarwa da alaƙar ta da inuwa kaɗai ba ta da alaƙa da rana to shine akwai wasu abubuwa da a harkar magani na gargajiya da da ba mu sani ba sai muna ɗauka cewa kaman abin yana da alaƙa da tsafi to daga ba sai muka gane cewa bai da alaƙa da tsafi akwai lokacin da za ku go za a ci in mutum zai ɗebi magani ya je da safi kamar misalin ƙarfe tara sannan in ya je da safan ya nemi ɗibi maganin ɓangaren gabas ko a ce ya je da yamma in ya je da yamma ya ɗibi maganin ɓangare tara to wani lokaci abin da yasa suke cewa a ɗibi maganin ɓangare misali da safa gabas daidai lokaci kada sau da lokacin ranar take fitowa abin da ranar ta buga a daidai lokacin yana da alaƙa da tasirin maganin ce yasa sai su a daidai lokaci kada a ɗibi maganin ɓangare kada bincike na nuna mun cewa daga baya gaskiya ba yana da alaƙa da tsafi ba ne idan masu maganin gargajiya ne suka ce a biya ɗibi magani kada lokaci kada yana da alaƙa da sun gano shi yasa za ku ga akwai ganyayyakin da idan wasu ɓawon itace aka ɗibo su za a ce idan ana buƙatar maganin ya yi kar a shanya shi a rana ko kuwa ana yin wannan so da shi kuma akwai yanayin da in aka bari ranar ta dake shi abin da ya kamata ya bayar na amfani inda kafin a ɗibo shi inda ranar ya kamata ta doka ta doka da yake tsaye da akwai irin waɗannan al'amura ɗin to rana tana daga cikin ayoyin Allah manya inda Allah maɗaukakin sarki yake kafa hujja da su Allah ya ambaci rana ya kai guri ɗiɗi ya kai kusan guri talatin da biyar a ƙur'ani shi yasa za mu ga yana cewa min ayatihi na daga cikin abin da ke nuna akwai Allah akwai allailu wan naharu sai ce wa shamsu wal qamar saboda wannan ranar an samu wanda suke bauta mata a duniya ba a saboda wannan ranar da kuke gani da shi sa Allah ya ta nuna cewa a'a wata aya ce kawai daga cikin ayoyinsa shi sa da ku ga annabi nuhu ya ce alam tara kayfa khalaqa Allahu sab'a samawati ibaqa ja'ala al-qamara fihinna nuran ja'ala ash-shamsa Siraja. da guri ce ne sai Allah ya ambaci shamsu a Qur'ani ba da alif da lamba cikin suratul insani la ya rauna fiha shamsan wala harira wanda shi kuma ba ana maganar rana ta duniya bane ana maganar lahira ne Allah ya kore ta la ya rauna shamsan wala harira wanda ka aljanna ne kaɗai za iya baka inuwar da babu kuma rana a aljanna din shi yasa Allah ya ce la ya rauna fiha shamsan wala zamharira wannan kenan sannan wal kamar idan talaha Allah ya rantsi wata idan wata ibiyo ranar Allah ya sanya wata cewa huwa allazi da ash-shamsa ya hada su su Allah ya sanya hasken rana yana da zafi kamar da ko gani nan Walƙabara nuran isan ya hasken wata ba shi da zafi sannan wa na manazila Allah ya sanya ma wata yana da masauke guda goma sha biyu a shekara sai ya ce li ta'lamu adad Sini sinina wani hisab Allah ya yi haka ne don kusan kididdiga da lissafi na shekara da na so a gane shekara kawai daga shekara ake farawa ta yi ko ku a'a da wata ake farawa sai ya kai adadi rasa sannan ya zama shekara dole da wata ake farawa a ce wata ɗaya biyu uku hudu biyar shida sai ya kai goma sha biyu ba shi wani yake ba da shekara shi yake ba da shekara shi yasa Allah da ya gama sai ya ce to ma khalaqa Allahu dalika illa bil haqqi Allah bai halicci waɗannan ababen ba wallahi sai dan gaskiya ana ku ɗauka cewa kawai gari ya waye ki ga rana ba hikimar da yasa Allah ke fito da ita kullum lokaci yayi ki ga wata biyu matakai guda uku in yana hilalu dan jinjirin wata zo ya zama badaru ya zama kaza kake ɗauka cewa haka kawai ake yin aikin babu hikima bai tsayuwa sannan wanne hari iza jallaha Allah ya ce ina rantsuwa da wuni idan wuni ya yaye wallaili idza shaha Allah ya ce ina rantsuwa da dare idan dare ya zo ya rufe wunin was sama'i wama banaha Allah ya ce na rantsi da sama da abin da ya gina sama wal ardi na rantsi da ƙasa wama tahaha da abin da ishin da ƙasa wa nafsin na rantsi da rai wama sawwaha da abin da ya bi fa alhamaha kowace rai Allah ya kinsa mata sanin abin da yake hujuraha fajirci ne wa taqwaha da kuma taqwa Allah yake qad aflaha man zakkaha duk mutumin da isarka ce ransa to ya rabauta wa qad khaba man dasaha wanda kuma lalata ransa da aiki mara kyau Allah ya ce ya riga ya tabi wa shamsu wa duhaha qala mujahidin yace ai wa dawiha da haskenta wakila wasu suka ce wa duhaha shine annaharu kulluhu wuni gaba daya amma ba yadda za a yi duhaha ya zama wuni gaba daya sai dai lokacin hantsi kamar yadda za mu gani muna da sura kanta wacce za ta biyo ba sunanta suratul duha wal qamari idza talaha shine tabi'aha idan ya biyo ta shi wata din wanne hari iza jallaha ina rantsuwa da wuni idan wuni ya haskaka wakila aka ce da shiyaha idan ya ainihin wato lulluɓe ta wa ƙalibu ni jiri wa kana ba'adu ahalil arabi ko al'arabiya sashen ma'abuta larabci ya tsawwal zalika yana fassara wannan bi ma'ana wanne hari iza jala a zulma idan wuni iyaye duhu lidilalatin kalami alaiha don nunan zance a kan shi kultu sai na ce in ji malam ibnu kasir walau an hadha da a ce mai wannan maganan ta awwala ya fassara zalika wannan bi ma'ana da ma'ana da yayi wannan hari iza jallaha ay albasita idan ishin fudu kana aula da ya fi dace wai sifu ta'awiluhu fi qawlihi ta'ala wal iza ya yaghshaha fa kana ajwada wa aqwa wallahu a'lam da haka zai zama wannan yafi kyau yafi karfi Allah shine mafi sani da haka Allah ya rantsi da wuni idan wuni da yayi wannan shine abu na biyu ko na uku sannan wakila aka ce wallahi idan ya gasha haya ani idan ya gasha shashamsa idan wunin dare ya lullube rana hina tagibu lokacin da take uya fa tuzlimul afaq sai sa duniya ya yi duhu wannan shi ne da haka wannan wunin da kuke gani shi ma Allah ya rantsi da shi sannan sai dare Allah maɗaukacin sarki ya rantsi da shi lokacin da zai zo ya rufe shi kuma wato wunin duka wannan da mutane su ɗauka cewa Allah yana yin haka ne babu hikima wajen gudanar da waɗannan aikin a suratul qasas cewa ya kula a ra'aikin inji Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila Mulkiyama al-qiyamah a ra'aikin inji in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm man ilahun ghayru Allah ya'tikum bidya idan Allah ya dauki kwanakin duniya ya sanya su suka zama dare gaba daya lalla wani wani Allah ake da shi da zai zo mana da ranar da za mu gane gari ya waye babu akasin haka ma ya ce in ya ɗauki kwanakin duniya ya sa su titir suka da marana man ilahun zairullahi ya atikun bilailin taskunu na fi wani wani Allah kuke da shi da zai zo muku da daren da kuke samun natsuwa a ciki shi yasa ya ce afala ta musiru sai ya ce tuwamin yana daga cikin jin ɗan Allah da tausayinsa ja'ala lakum al-laila wan hara. ya dauko wuni ya sa mana ya dauko dare ya sa kuma an tambayi Allah mai sa kai haka sai ce litaskunu fihi daren dan ku samu natsuwa a ciki idan gari ya waye zaki aiki zaki je can zaki je can zaki dawo da gajiya ko da dare zaki kwanta amma an kika kwanta kika tashi gajiyar da kika ba in an tambaye ki jiya da kika kwanta a gaji wanda da kika tashi me ya faru da gajiyar ba ki sani ba to amfanin dare kenan litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi shi kuma wani idan gare waye kowa yake nemi falalar Allah don a gode ma Allah din to da haka wannan shine yana daga cikin amfanin wato wuni sannan was sama'i wa ma banaha ya hatamilu an takuna ma huna masdariya zai iya daukan ma'anan ta zama masdariya ce bi ma'ana was sama'i wa bina'iha na rantsi da sama da gininta wannan matsala ce ta ɗaliban da suke da alaƙa da larabci su za su san ma mazdariya ko ma wacce ba mazdariya ba wa huwa qawlu qatada ita ce maganan al-imam qatada wa ya atamilu an takuna bi ma'anan man nan ma din tana iya daukan ma'anan man sai da ma ya'ani was sama'i wa baniha na rantsi da na rantsi da sama da kuma wanda ya gina sama wa huwa qawlu mujahidin wa kilahuma mutalazimun duka kowanne yana lazimtar kowanne wal bina'u huwa ar-raf'u shi gini shine daga abu ka qawlihi ta'ala was samaa banaynaha bi'aidin sama mu muka gina ta inda Allah bi kuwatin shine bi ƙarfi inji Allah wa inna la musiuna lalle mu masu yalwatawa ne wal arda farashnaha ƙasa mu ne muka shimfiɗa ta fa ni'mal mahiduna ma dalla da mu da muke shimfiɗa ƙasa wannan kenan to shi yasa za ku ga idan ba buwa ya gagara misali ba babu wani injiniya a duniya da ya isa maka gini ba tare da kafa maka ginshikin da zai riƙe ginin ba yanzu nan ba masallaci muke ciki ba ko da ba a sa masa filas ba ginshiki haka a nan tsakiya ainihin daga bango ya na gabas gane na yamma gane nan ga na nan yanzu a ce an nemo wani kwararren injiniya ana so ya gina masallacin nan ya tsaya amma kada ya masa wannan bangwaye Allah ko wanda zai iya wanda zai iya amma Allah saboda buwaye ga da misali ne ya gina sammai guda bakwai ba tare da kafa dirkar da za ta rike ginin ba irin wannan kwarewan ne ya sa za ku ga yana cewa alam tarau kaifa khalaqa Allahu sama samawati ibaqa ba kwa kallon yadda Allah ya gina sammai guda bakwai wata a saman wata tsakanin sama ta daya zuwa sama ta biyu akwai tazara sannan sama ta biyu ta fi sama ta daya girma ba kwa gani sannan bayan wannan fa akwai adadi na halittu na mala'ikun da ya fi abin da ke ƙasa dan mala'ikan ko gan a ƙasa to asamin samin ya zo yi ba wajen zaman shi ba ne sannan yanzu ko a nan gurin cikin masallacin nan da ake zaune kun san cewa adadin mala'ikun da ke nan ya fi adadin ku yawa saboda kowace yanzu a madadinta mala'ika biyu ne ke tattare da ita akwai ratibun na dama a tidun ne na haguma ratibun a tidun ne kuma yanzu ran da duk kowace a nan tabar duniya mala'iku suka tattare fayil ɗin sun gama aikin sama za shi kuma sun tafi ba za su dawo iya aikin da Allah ya sa suke don sun gama wannan asamin ɗin sun yi da shi sa wata rana manzon Allah yana zaune sai ya ce wa sahabbai inni ara ma la ina ganin abin da ba kwa gani sannan ina jin abin da ku ba kwa ji sai ya ce wa sahabbai atatis sama'u sama ta yi kuka sai ya ce wa hukkalaha an ta'ita ya cancanta sama teku kuwa sai ya ce babu wani guri da za a ɗauki ɗan yatsa guda hudu haka a sa a sama annabi ya ce akwai mala'ika na Allah wani ya yi sujjada wani ya yi ruku'u wani yana wata ibada a gurin har mata ta aikin da Allah ya sa su kenan tare da wa'annan nau'i na mala'iku da ke sama tsakanin wannan da wannan da nau'i na halittu ba kuma girkar da aka taba wajen ta riƙe sama wannan shi yake nuna ƙwarewan Allah shi yasa za ku ga ɗan adam da Allah ya halicce shi wanda a binciken da aka yi samun wanda ya yi karatu ya san ɗan adam gaba ɗayansa a duniya yana da wahala yana da wahala a ce muku wai ga wani ya yi karatu ya karanta ɗan adam dukan shi ya san shi gaba ɗaya da wahala duba ku gani mutum ne zai fara karatu tun daga firamare ya gama ya tafi sakandiri ya je digiri ya je masters ya zama dakta ya zama profesa har ya furfura yana karatu za ku ga baki ɗaya akan ɗin ɗan adam ya ƙare karatu inda za a zo da matsalar da take ba ta kunne ba ba ta ƙi ba ta kunne ce yanzu ana buƙatar a nemo wanda shi kuma ya tsare rayuwarsa yana karatu a kan me a kan kunne inda matsalar za ta shafi zuciya Da yanzu ana buƙatar kuma sai an nemo wani wanda ya ƙare shekarunsa yana karatu a kan me zuciya inda matsalar za ta shafi ƙashi Da yanzu ana buƙatar sai an nemo wanda ya kwashe shekarunsa yana karatu a kan ƙashi to shi ya sa za mu ga cewa da Allah ya gama faɗin halittar ɗan adam a cikin suratul mu'min Allah da ya gama kawai sai ya ce fata a tabarakallahu ahsanul khaliqina albarka ya tabbata ga Allah wanda yake kyautata halittar ɗan adam lokacin da ƙara ga yadda zai yi halittar ɗan adam ɗin wannan kenan shi yasa za ku ga akwai ababen da Allah ya sa a jikin ɗan adam yanzu kaman wannan fatar ta kunne wannan wannan fa duffa shi yasa Allah ya ce wa fi anfusikum a kankin kanku sai da Allah ya ajiye abin da ya kamata kowa ya yadda akwai Allah ya san girman Allah yanzu wannan fatar kawai ta kunne kun ganta iya wannan ita kaɗai Allah ya a jikin dan adam inda wannan za ta samu matsala a cire ta duk jikin dan adam babu wata fata da za a yanko a dasa ta daidai yanzu da inda za ki kwanta an yi kunnanki wani katako katako ko rodi rodi ba a yi shi haka ba watakila ba ka taɓa kamawa ba kin jujjuya fatar kunnen kin sake ta da ki ga an yi ta da wani sufurin sufurin haka duk yadda za ki kwanta a kanta ki tashi ba ta komai amma yanzu an yi katakon kunnen ki wani katako katako ko rodi rodi kin zo kin kwanta yi baki baki kina so ki kwanta a kai kin tasa kun ga akwai aiki amma Allah bai ma dan adam haka ba to shi yasa za ku ga wani gurin Allah sai ya rantsi ya ce la uqsimu bi yawmil qiyama wala uqsimu bin nafsil lawama sai ya ce a ya hasabul insanu allan najma'a dan adam yana tsammanin ba za mu iya tare kasusuwansa ba Allah sai ya ce bala qadirina ala an nusawwana wannan zanen yatsun dan adam su banana to shi ne Allah ya ce ba wai ɗan adam ɗin ba wannan zanen na hannun ɗan adam Allah ya ce sai mun dawo mutum biliyan nawa a duniya wannan nawa na hannuna wallahi duk duniya ni ka ke da irin shi ba mai irin nawa sannan kuma na hagu daban nawa ke ma naki ke kaɗai kike da irin shi duk duniya ba mai irin naki in ba Allah subhanahu wa wata ba waye zai wannan sannan da ya yi wannan kuma sai ya ce to idan an haɗa halittar ɗan adam ɗin sai ya ce la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas wallahi halittar sama a wajen Allah ya fi girma sama da halittar ɗan adam halittar samai da ƙasai a wajen Allah Allah ya ce ya fi girma a gurin shi sama da halittar ainihin wato ɗan adam wannan shine abinda Allah ke magana wa haka za ƙauluhu ta'ala wal ardi wa ma tahaha na rantsi da ƙasa da abin da shin da ƙasan ila aka ce tahaha shine dahaha wa ila tahaha ay khalaqa fiha ya halitta a cikin ta qala al aktharuna tahaha mafi yawancin malaman tafsiri sun tafi da tahaha da ma'anan basataha ta ya shimfita ta yayi ƙasa bakwai yayi sammai bakwai wa nafsin wa ma sawaha ay khalaqaha Allah ya halicci rai sawiyatan mustaqima daidaita ta alal fitratil qawima akan dabi'a wacce take miƙiya kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce waje wajhaka hanifa a tsayar da fuska ga addinin da yake miƙaƙe ne fitratan lahi allati fatara an-nasa alayha wannan ɗabi'a ce da aka ya halicci ɗan adam akan ta la tabdila li khalqillahi babu canji ga ainihin wato halittar Allah وقال rasulullahi الله صلى الله عليه وسلم Allah ya ce, ياتي كل مولود da alal dukkan dan adam din da koga an haife shi to ana haifarsa ne akan dabi'a mai kyau a abawahu iyayensa guda biyu dan yahudawa ne ya hawo janihi sai kamar yadda shi sai zama hudu. aw yunasiranihi in kiristoci ne sai su mayar da shi kirista aw ne idan majusawa ne ko in mashirikai ne ko ma me ya samu iyayensa suna kai sai su fitar da shi su tsora shi akan wannan amma asalin ɗan adam da za a haife shi bai yi alaka da kowa ba to zai taso da fitar bauta ma Allah shi kaɗai ba tare da haɗa shi da kowa ba to in ya samu iyayen shi akan wani abu to shi kenan sai su ja shi ɗi sai a yi nan kama tuladul bahimatu bahimatan kaman yadda dabba ke haifuwar dabba jama'a hal suna fi fiha min jad'a kamar yadda dabba take haihuwar dabba da kaho kun taba ganin dabba ta haifi dabba babu ainihin daga gajeren kaho kahon yasa lafiya lau take haihuwarta wa an iyadi bin himarin al-mushaji'i yace manzon Allah yace inni khalaqtu Allah yace yaqulu Allah inni khalaqtu ibadi hunafa ni ina halitti bayina a kan sun karkata daga abu mara kyau zuwa abu mai kyau faja a tuhumin shayafi ne daga nan sai shaɗanu suka zo fashtalat sai ta karkatar da su an hin daga barin addininsu wannan shi ne haka samu ne shi a ɗauke su daga ɗabi'ar da Allah ya yi su amma yadda su wani abu amma asali in ba a ɗauke mutane ba daga ɗabi'ar da Allah ya yi su a kanta za su tashi tabbatar Allah ba za su haɗa shi da ainihin wato kuwa ba wa qawluhu fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ay fa arshadaha Allah ishriyar da ita ila fujuriha zuwa ga abin da yake sanin fajirci ne wa taqwaha da abin da yake taqwa ne ay bayyana laha Allah ya yi bayani da kowace rewa hanaha ya shiryar da ita lama qaddara laha zuwa ga abin da ya kaddara mata قال ابن عباس عبد الله بن عباس ياتي فالهمها فجورها وتقواها شيني بين لها الخير والشر Allah ya mata bayanin alkhairi da shari kamar yadda a waccan surar Allah ya ce wa hadainahun najdain mun nuna wa ɗan adam ga tudu guda biyu a gabansa ko dai na alkhairi ko na shari sa'id ibn jubair yace alhamaha alkhairi wa shar kowace rai Allah ya kinsa mata sanin abin da yake alkhairi ne ko fajirci ne shi yasa za ku ga akwai abin da saboda mutane sun gamsu alheri ne za ku ga in za su yi shi a bayyana suke akwai abin da mutane su kansu da ba su gamsu ba ba alkhairi ba ne za ku ga in za su ba su yadda su yi shi a fili ba sai sun ɓoye sannan suke yin wannan abu ibn zaidin ce ja'ala fiha fujuraha wa taqwaha Allah ya sanya a cikin rai akwai fajirci da taqwa din wa an abil aswad ad-duali ƙali yake cewa ƙali imran bin hussein ra'aitu a ra'aita ma ya amalin nasu fi ko ka ga abin da mutane suke aikatawa a cikinsa waye ta ka da huna fi sannan suke wahala a cikinsa a shai'un kudiya alaihim wa mada alaihim min kadarin kani sabaka cikin wani abu ne da aka riga aka kaddara su ya riga ya gabata kawfi ma ya stakbilu na homin ma a tafin bihi na biyu koko cikin abin da suke fuskanta wanda annabinsu ya zo musu da shi wa ukki alaihimul hujjatu aka karfafi hujja a kansu qultu sai na ce bala shay'un qudiya alaihim wani abu ne aka daga aka hukunta musu qala sai yace to fa hal yakunu zalika zulman wannan zai zama zalunci qala sai yace fa fazi'tu minhu faz'an shadidan sai na firgita firgiti mai tsanani qala sai yace qultu sai na ce lahu gare shi laisa shay'un illa wa huwa khalquhu wa mulkuhu bi yadihi ai babu wani abu face halittar Allah ne kuma mallakar sa yana hannunsa la yus'alu amma yaf'al ba a tambayar Allah in ya abu wa me yasa yake kaza wa yus'aluna su mutane ne suke ake tambaye su qala sai yace saddadaka Allah Allah ijilita ka inna ma sa'altuka li ukhbiraka wa ukhbira aqlaka na tambayka ne dan in jarraba hankalinka inna rajulan min muzayyata au juhainata wani mutum daga ƙabilar muzayya ko juhaina a ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya zo wajen manzan Allah sai ya ce ya a ra'aita ma ya amalin nasu fihi wa ya taka da huna ba ka ga abin da mutane suke yi ba idan gari ya waye cikin wuni kuma suna gogayya da matsaloli da wahala ashe in kudiya alaihim shin wani abu ne aka hukunta musu wa mada alaihim kuma ya riga ya wuce gare su min kadarin kani salata na kaddarawar Allah wanda ya gabata am shay'un mimma yastaqbiluna ko wani abu ne suke fuskanta mimma atahum bihi nabiyuhum wanda annabin su yazo musu da shi wa wafidat bihi alaihim alhujja aka karfafa hujja akan su ala sai yace bal shay'un qad qudiya alaihim wani abu ne da an riga an hukunta ya wuce akan su ala sai yace fa mimma na amalu da mai fafi mana amalu a akan mai zamu aiki ala sai manzan Allah yake to man kana Allah khalaqahu duk wanda Allah ya halicce shi laihi dal manzalatain da saboda tsayin gidaje guda biyu to yuhayyihu la to zai shirya masa yadda zai yi aiki zuwa ga gidan وتصديق ذلك في abin da ke gazzata wannan a cikin littafin Allah. wa nafsin wa ma sawaha na rantsi da rai da abin da ibiri tara ka alhamaha Allah ya kinsa wa hujura hujuraha wa taqwaha wannan ne. da haka in Allah ya halicce ki dan aljanna to sai ya sauke miki hanyar aikin aljannatin daga duniya idan Allah subhanahu ta'ala ya riga ya halicci mutum dan wuta sai ka ga cewa Allah kuma ya sauƙaƙe masa aikin yin aikin da zai je shiga wuta to shi yasa sai ga ke yanzu da kike da imani sai ga ai kashe mutum ba abu ne da bai taba yiwa a gurin ki amma wacce ta riga ta siyar da duniyar ta yadda ta karɓi duniyar lahira duk rigimar da za a yi can za ku ga ita ta kashe mutum babu bane wanda yake da wahala a gurin yanzu yanzu nan abin yana iya yiwa ya fi komai sauƙi a gurinta wannan yana iya zuwa wannan shi ne da haka kamar yadda za mu gani wani ya suru filin haka abin yi in allah ya yi mutum don ke daga cikin waɗannan biyu sai ya sauwa wa mutum hanyar sai ku ga hanyar tana da sauƙi a gurin shi na aikin alheri abin da ke mai wahala shi ne aikin ɓanna wasu kuma sai ka ga in allah ya yi su don wancan gidan ne abin da ke musu wahala a rayuwa ne aikin alheri amma aikin banna yana musu yana musu yana musu ainihin wato sauki wannan sallah da kuke gani sallah din nan wacce za a yi so biyar a wuni wallahi wasu sai ku ga tana musu wahala a wunin da ba sa iya tashi su yi amma kuma suna iya wasu aikace aikace da sun fi sallar wahala amma sallar da kwata-kwata in an kabbara ta an yi ta da ruku'u mai kyau da komai da wuya a ɗauki minti goma ana yi tana musu wahala kwanan nan daga wata a social media tana ma wata kudu ba ta kudu ba za mu ce ne ko kudu ba wala kudu ba take mata dai wai ba a fara yin sallah sai an yi aure sannan ake fara yin sallah a gani ni kai na akwai gidan da na ji wallahi aka nuna min wasu yan mata aka ce in musu nasiha na ce me ya faru aka ce wallahi ba sa sallah ne Mai ya faru ba sa yin sallah wai an faɗa musu mace ba za ta yi sallah ba sai ta yi aure idan ta yi aure sannan za ta fara yin sallah lokacin da ta yi aure in ta fara yin sallah to wai shine duk zunuban da ta ɗiba a bayan rashin yin sallah sai a kare mata kaga wannan wannan kasada ne gaskiya wa qawluhu qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha yahtamilu an yakuna al ma'ana qad aflaha ma'anan zai iya ɗaukan man zakka nafsahu wanda in tsarkake ransa ai bi ta'atin lahi da da'a ga Allah wa taharaha min al daniya ya tsarkake ransa daga ɗabi'u na kaskanci warra raza'il da ɗabi'u na ƙazanta, ka ƙaulihi ta'ala qad aflaha man zakka, wa dhakara isma rabbih wa salla ya rabota wanda ya tsarkake ransa sannan ika ambaci sunan Allah subhanahu wa ta'ala yi sallah wa qawluhu wa qad khaba man dassaha ay dassasaha ay akmalaha wa wada'a minha bi khizlanihi iyaha wato wanda ije faransa cikin matsaloli ta yadda ita da ita anil huda daga barin shirya hatta rakibal ma'asi hadda ya zamanta yana iya hawa kowane irin saɓan Allah wa taraka ta'atallahi ya bar ɗa'a ga Allah وقد يحتمل أن يكون المعنى قد أفلح من زكى الله ومن زكى الله نفسه يا ربوت وأن الله إترك تلنسى وقد خاب من دس الله نفسه وأن الله إلانتا kudama aljaza'u sakamako yana zuwa daga irin jinsin aikin da kai idan mutum yi kokari gurin ya tsarkake ransa akan aikin alheri to sai Allah ya taimake shi gurin tsarkake ran nasa kuma mutum yi kokari wajen aikin banna ya ɓata ransa da abubuwa marasa kyau sai Allah subhanahu wata'ala ya bar shi akan abin da yake kai wannan shine abin da ke faruwa to za mu ga cewa a duk cikin ƙur'ani malamai sun ce ba za ku samu wata sura ba da Allah subhanahu wata'ala ya rantsuwa guda goma sha ɗaya a jere sai wannan surar ita kaɗai ce a duk ƙur'ani tun daga bangonsa tun daga farkon bangonsa har ƙarshensa babu wata sura a ƙur'ani da Allah ya jera rantsuwa guda goma sha a jere sai wannan surar ita kaɗai kuma gabaki ɗaya menene natijar da ake so a fitar da kuma jawabi na rantsuwa ɗin shine yana da alaƙa da kowa ikula da ransa gyara ta ta hanyar aiki mai kyau don wannan ruhin da kuke gani rai ita ce ɗan adam yanzu duk yadda mutum zai yi kokari ya shafa ma kansa samai kowane irin mai tsada ne ko ki ci duk abin da zaki ci kisha, sha duk abin da zaki sha da wata za ta mutu cikin masallacin nan a ce a baggawar ta ce kwana bakwai ba wanda zai taba ta wallahi ba wanda zai iya shigowa cikin masallacin nan ya zauna saboda ta riga duk yadda aka wa fatar bauta to fatar ta riga ta tashi aiki da gangar jikin ba ruwan Allah da gangar jiki shi sa yanzu da aka zo nan ba ruwan Allah da wai yanzu a ba, a ga a cikin ku to wace ce fara wace ce baka wace ce doguwa wace ce gajeriya wace ce kyakkyawa wace ba ruwan Allah da wannan abu bi kawai yanzu Allah yake kallo zuciyar kowa tukunna da kuma abin da ke biyo baya na aiki sakamakon gyaruwar zuciyar ko lalacewarta abin da Allah yake kallo kenan Wannan wannan ne dalilin da yasa Allah ya wa'annan rantsuwar har guda goma sha ɗaya a jere ya fi kada aflaha man zakkaha wa kada kaba man dasaha wannan ne. an zai da bin arƙam. ala yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance ya ƙulu yana yin addu'a yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi Allah ina roƙonka dangane da abin da ya shafi gajiyawa wal kasali da kasala abin da ya shafi wajen bautarka inda munafikai Allah ya ce a wai za kamu ila salati kamu kusala akwai wanda za ku kasala su ba ta tashi sai aikin addini ya taso sannan wal da tsufa tukutuku wanda zai ta in lalace lalaci wadda mutum sai ya koma hali irin na yarinta sannan kika fara rayuwa kina karama komai ba ke iya yi su an miki to manzo Allah ya nemi tsarin Allah da irin wannan wato kuba shi yasa kullum muke cewa mutane wanda duk ba ta so ta zama tsohuwar banza ta kace yarinta banza amma wallahi in kika yarinta banza baki tuwa ba, har girma ya zo ya same ki haka wala ba abin da zai hana baki zama tsohuwar banza ba wannan ita ce sunnar Allah a doron ƙasa man shaba ala sha ba alai ko man shabba ala sha shaba alai duk mutumin da zama matashi akan abu yarin tassa har girma ya zai same shi akan wannan abu to akan wannan abun kuma zai tsufa wannan shi ne sannan waljubuni da ragwanci mutum ya zama ragu wanda kukan kunan da kukan taimaka wajen 'ya'yanku su zama raggaye lalatattu wanda saɓanin iyaye ada manzo Allah yana ɗan ƙarami ma na na Aminatu take kallon sa ta ce masa ka zama namiji eh da za ku ga iyaye dan yaro ya taho daga waje yana kuka an bagai ba sa bin kadin waye ya bagai sun tabbatar kowanne bai fi shi ƙarfi ne wata rana a ci gaba da buga zai gwada sa a amma yanzu ke in an bugo yaron ki ke za ki fita ki ce kin tafi tare mai wa tare mai faɗa to goban wata rigimar ta taso ba dole ya sake ballowa gida da gudu ba ya san ke ce za ta tare mai rigima to shi yasa kuma aka shi a inda ba wanda zai tare rigima to haka kuma zai ta fuskantar zai ta fuskantar matsala sai ya zama to kuna gudun kukan 'ya'yanku a yanzu sanda suke kanana da sun tashi sai su kuma su fara sa kuka abin da yake faruwa kenan sannan yace wal bukhul da ruwa mutum ya zama maruwaci wa azabin kabari sannan Allah ka tsani da azabin kabari. Allahumma ati nafsi taqwaha Allah ka ba raina tsoranta wa zakkiha Allah ka tsarkake raina anta khairu man zakkaha kai ne mafi alherin wanda kake tsarkake rai anta waliyuha wa maulaha kai ne mai jibinta al'amarinta Allahumma inni a'udhu bika min qalbin la yakhsha Allah ina roƙonka ka tsare daga zuciyar da ba ta jin tsoronka wa min nafsin la tashba daga ran da ba ta ƙoshi wa ilmin layin da ilimin da ba shi da amfani wa da'awatin layi ta zabu ha. da addu'ar da zan ta yi zan ta yi Allah ya ƙi karɓa Allah ya tsare ki ki zo ki ta addu'a ya zama to akwai wani abu da kika yi ma Allah saboda shi za a ki ta addu'a a ƙi karɓa qala zaidun zaidu yace kana rasulullahi na hunna wa nahnu nu'allimukum kuma hunna yana sanar da mu wa'annan mu ma muna sanar da ku wannan addu'a so daga cikin abinda mutum zai dinga roƙon Allah akan shi wajen Allah ijara ransa to akwai wannan addu'a da annabi ya karantar da sahabbai Allah ka jara rayukan mu abinda muka faɗa daidai Allah ka ba lada wanda muka kuskure Allah ya fi mana an rubuto tambayoyi insha Allah gobe za mu fara amsa tambayoyin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh